اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرقى وتامي البركة وترمضان رمضان hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina 1429 wanda ya zo hudu ga watan tara 2008 muna na a cikin wannan sura mai albarka suratul qasasi za mu tashi aya ta 76 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه إن مفاتحه لتنوء بالعسر الصحبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وتبعوا الله تازو ذات كرباء دين المسلمين ina daga ina kina zo kina so zaki shi karba kina so zaki shiga addinin musulunci da amincewa ki da yardaki ko ba wani ya matsa miki ba to zan faɗa miki kalmar da ake shiga addinin musulunci da amincewa da ita da yarda da ita da ƙudire sai in fassara miki abin da ta kunsa zuwa hausa yardanki da amincewanki da wannan shine zai sanya ki ɗaya daga cikin musulmi kamar yadda kike ganin musulmi a tare a cikin wannan masallaci ashhadu Allah ilaha illallah واشهد ان محمدا Muhammadan ان محمدا محمدا رسول الله wannan kalma da kika faɗa kalma ce ta larabci fassarar fassararta shine kin ce abinda kika faɗa yanzu kin ce kin shaida kin aminta kin yarda kin kudire ba wanda i cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah kin yarda da hakan da kika faɗa sannan kika ce kin yarda kin kudire kin aminta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ne kin yarda da haka ko to yardarki da waɗannan kalmomi guda biyu ya mai da ke ɗaya daga cikin taron musulmi ga baki ɗaya wannan kalma ita take mai da mutum yarda da ita da aminta da ita shi yake mai da mutum musulmi da aka yanzu kin zama ɗaya daga cikin musulmi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-islam ya jubbu ma qablahu musulunci ya shafe ya wato kawar da duk abin da ya gabata gabaninsa ya sunanki Monika. to ai monika ba za a ci gaba da kiran ki da sunan monika a musulunci ba don ba za ki saje da musulman ba wani suna kike so a cikin sunayen da kike ji tunda kina tare da musulmi wani suna kike sha'awa a cikin sunayen musulmi kin zaɓo suna mai daraja mai girma maimuna ɗaya ce daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ita ce matar da ya aura a ƙarshe ita ce matar da ya aura ta ƙarshe na nana maimuna tana cikin mata masu albarka masu daraja waɗanda suka samu sa'ar cewa babu kamar mijinsu a duk duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana cikin manyan malaman hadisi da alkur'ani da haka daga yau za a ci gaba da kiranki da suna maimuna muna fata Allah ya miki albarka akwai abubuwa da suka hau kan wanda ya shiga addinin musulunci kashi biyu akwai nanan take na gaggawa wanda an gabatar muke da ɗaya sai kuma bayanin wanka da kuma sallah wacce lokacinta bai fita ba da kuma ƙa'idoji na addinin musulunci da za a karantar da ke akwai 'yan kwamitinmu da muka tanada wanda za su yi miki kwasa-kwasai akan abubuwan da ya hau kan wanda ya shiga addinin musulunci wanda suna nan kusa da ke za su miki bayani in kina da matsaloli ko sabuwa sai ki musu bayani fatan mu Allah ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci Allah ya sa ke ma ki jawo wata ta zama musulma kuma ya baki ƴaƴa da zaki haifa a cikin addinin musulunci da kuma miji na kwarai Allah subhanahu wata'ala ya ce inna qaruna lalle tabbas haruna kana ya kasance min ƙaumi musa daga cikin mutanen annabi musa kun ga allah sai da ya tabbatar mana cewa yana cikin mutanen annabi musa sai dai kasancewarsa ɗaya daga cikin mutanen annabi musa ta wace hanya suka haɗu da annabi musa malamai sun yi ƙauli guda uku dangane ga haɗuwar karun da annabi Musa wasu ka ce yana ɗan amminsa ne wato ƙanin mahaifin kowan mahaifin annabi Musa shine ya haifi shi karun ɗin. wanda malam Sa'id bin Jubair ya rawaito daga Abdullahi ɗan Abbas wanda Abdulmalik bin Al-Haris da Ibrahimun Naka'i da Ibn Jurayj haka suka tafi akan wannan fassara sannan fassara ta biyu ibn khalatihi sun ce dan khalarsa ne kanwar babarsa koyar babar annabi Musa suka haɗu ta nan kamar yadda malam Ata'u ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas fassara ta uku suka ce a'a shi kan kansa ammi ne ga Musa wato dan uwan mahaifin annabi Musa ne kamar yadda malam Ishaqu da malam Zajjaj ya faɗa game da shi to dai koma dai ta ina ne dai Allah ya ce min kaumi Musa yana cikin mutanen annabi Musa waɗanda suke banu Isra'il tabbas yana cikin su suna ne a ajami alami kuma don haka ne layu sarraf, ba a yi masa tasrifi mutamakin ne gairu amkan inna harfu taukidin wa nasbin mushabbahun bil fi'ili yansabul isma wa yarfa'u khabara qaruna ismu inna mansubun bil fatha الظاهرة على آخره كان فعل ماض ناقص من حرف جر قوم مجرور وهو مضاف موسى مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والجملة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن فبغى عليهم سيزالنشي أكنسو yana cikinsu amma sai ya musu zalunci ya musu shishigi wani irin shishigi karu na yi wa mutanensa na annabi musa malamai sun yi ƙauli biyar a kan irin shishigin da ya yi masu ƙauli na farko suka ce innahu ja'ala libagiyin ju'ulan ala an taqazafa musa bi nafsiha wai lokacin da ya ga allah ya horewa annabi musa annabta da ilimi shi kuma Allah ya hore masa tsabar kuɗi da dukiya sai ya ziga wata mata ya ce zai ba ta makudan kuɗi ta je cikin taro annabi Musa yana wa'azi ta ce ya aikata lalata da ita don ta ɓata wa'azin da yake yi to ta shirya wannan abu da ta je ɗin kamar yadda aka zo ibn kasir ya kawo wannan duk ruwaya ce ta isra'iliyat ba wai isnadi gare ta sahihi ba amma ana ruwaitowa daga banu isra'il da ta zo ɗin ta faɗa sai kowa ya shiru sai annabi musa ya tashi ya salla raka biyu ya ce ina haɗa ki da girman allah me yasa kika yi haka ta ce ƙarun ne ya bani kuɗi ya ce zo ɓata ka to shine ya roƙi allah sai allah ya ce na hore maka ƙasa ƙasa ta kama ƙarun to shine annabi musa ya addu'a ƙasa ta kama ƙarun a wata ruwaya ta biyu kuma an ce baga alaihim wata rana ya fito da jama'arsa ana kun sai yadda ake bin masu kuɗi yan bani na iya ana take masa wato baya in zai tsattar da yau in ya in ya faɗi magana ko ba daidai ba ce sai a ce gaskiya ce innal ganiya wa in takallama bil khafa qalu asabta wa saddaqu ma qala wa izal faqiru asaba qalu kulluhum akhta'ta ya haza, wa qulta balala inna darahima fil majalis kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala silahu liman arada da ƙitala, hiya lisanu liman arada fasaha wa silahu liman arada fasahatan wa hiya lisanu liman arada fasahatan wa silahu liman arada qitala to haka dukiya take in kana da ita in kai ƙarya ma sai a ce gaskiyar ka alaji in ka ce kaga zakara mai kafa uku sai a ce kwarai kuwa ɗaya kafan ma a tsakiya take eh. yamshi suka ce yamshi alfaqiru wa laysa shay'un dunahu wan nasu tagluqu dunahu abwabaha wa tarahu mamqutan wa laysa bimuznibin wa yara al-adawata la yara asbabaha hatta al-kilaba idza ra'a ar-rijla gina hannat ilayhi wa harrakat aznabaha to haka dukiya take to shine aka ce to ya fito yana takama yana fankama yana nuna isa yana fadi sai suka gamu da annabi Musa ana wa'azi sai ce kaga Musa kai Allah ya baka tsabar karatu da talauci ni kuma Allah ya bani tsabar jahilci da kuɗi haka akwai abin da kake bukata a guri na ni akwai abin da nake bukata a gurinka kai kana bukatar kuɗi ni ina bukatar karatu annabi Musa ya ce ba na bukatar komai a gurinka sai ya ce to mu yi wa juna addu'a mana mummuna a ga ta wanda Allah zai amsa sai annabi Musa ya ce to fara shine mummuna addu'a ga annabi Musa Allah bai amsa ba annabi Musa shi kuma ya masa mummuna addu'a cewa Allah ya sa ƙasa ta kama shi da dukiyar sai ƙasa ta kama shi to wannan shi ma ibnu kasir ya kawo yace yana cikin isra'iliyat da aka rawaito akan fabaga alaihim sababin zaluncin da ya musu da shishigin da ya musu malamai na uku suka ce ai annahu bagabil kufri billahi ta'ala yayi wato zalunci ne yayi dagawa ya wuce gona da iri ne ta hanyar aikata kafirci kamar yadda malam bahaku yace ko kuma da girman kai kamar da malam katada yace ce ko da fi tuli siyabihi shibran kun san arziki yawa mutum arziki ko sarauta tawa mutum sarauta komai sai yayyaye masa yawa riga ta mai yawa hannun riga ya yawa wando ya yawa takalmi ya yawa komai hula ta yawa rawani ya yawa rawanin da za a wa mutum biyar sai mutum ɗaya shi kaɗai ya ɗaura shi ita to shi ma wai sai komai ya masa yawa rigarsa na jan ƙasa yana share unguwa an ce wannan shine wato zada ya yi ƙari fi ɗuli siyabihi shibran ya ƙara taƙi guda mita ɗaya a tsawon rigarsa yadda malam ata'ul khurasani ya fassara da hasharu bin haushabin masu nabiyar suka ce annahu kana yakhdimu fir'auna yana wa fir'auna hidima fata'adda ala bani isra'ila wa zalamahum sai ya ta'addanci akan banu isra'ila ya zalunce su kuma yadda malam mawardi ya faɗa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuzi Allah ce haƙiƙa mun bashi daga taskokin kuɗi mutum ne mai tsagoran kuɗi da tsabar kuɗi ma inna mafatihahu wanda Allah ya ce mabuɗan ma dukiyar tasa kawai latanu bil usbati takan yi nauyi lalle akan taron jama'a gungun jama'a idan aka cicciro su tansa aka tara ba za su iya ɗauka ba ba wai kuɗin ba kawai mukullansu to ɗin dukiyarsa ma an tara katti ba za su iya ɗauka ba balle dukiyar wasu fassara mafatiha da makullan wasu kuma suka ce a mafatiha anan yana nufin khaza'in su kansu dukiyar tasa inda za a tara wa al'usbatu kalman usbatu tana nufin mutane daga uku zuwa talatin suna cewa wa nahnu usbatun inna abana lafi dalalin mubin usbatun anan ai su goma sha ɗaya ne yan uwan annabi yusuf ko su goma ne can kuma innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum su kuma nan ba su wuce mutum biyar ko uku ba waɗanda suka ƙirƙira mana na Aisha kage shine Allah ta'ala ya ce wannan abin yakan yi nauyi a kan usba dandazan jama'a taron jama'a tawagar jama'a ba sa iya ɗaukan taskarsa ko ba sa iya ɗaukan makullan taskar tasa ulul quwwati ma'abota tsananin ƙarfi ba sa iya ɗaukan wannan wato taska ta kuɗinsa to saboda tsabar kuɗi in suka yawa sai su sawa mutum ɗagawa if qala lahu qaumuhu yayin da mutanansa suka ce masa la tafrah kakkai takama kakkai fankama kakkai girman kai kakka nuna ji ji da ji inna allaha tabbas allah la yuhibbul farihina baya son masu takama masu fankama masu fariya Allah baya son masu fariya kada ka yi fariya wabtagi ka nemi addar al gidan lahira shine maf'ulin bihi wabtagi fi'lu amrin majzum alamatu jazmihi hasfu akhirihi, wal mahzuf ya li dalalati kasra alaihi wal fa'ilu damirun mustatir taqdiruhu anta addar al-akhirata addar maf'ulun bihi mansubun bil fataha az-zahira ala akhirih wa huwa mawsuf al-akhirata ka nemi gidan lahira fi ma ataka Allahu cikin abin da Allah ya baka na dukiya ka yi amfani da shi ka nemi gidan lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta da rabanka a duniya kada ka cinye rabanka a duniya dama mun ce masu arziki kashi uku ne ko kashi hudu ne da mutane dangane da talauci da arziki wanda mutsiyacin duniya ne mutsiyacin lahira ba zai taɓa yin arziki a duniya ba ko ba zai taɓa yin arziki a lahira ba haka zai rayu cikin talauci cikin jahilci cikin saɓan Allah kuma ya mutu a danna shi a wuta ya yi asarar duniya ya yi asarar lahira khasirar duniya wal akhira zalika huwal khusranul mubin Allah ka tsare mu daga wannan asara ta duniya da lahira na biyu shine wanda Allah zai ba shi duniya kawai zai zai arzikin duniya ya manya-manyan gidaje ya manya-manyan motoci ya manya-manyan wato abinan kantuna da shaguna da dukkan kayan jin daɗi na mata da ‘ya'ya da tarkacen kayan duniya na alatu duk yana da shi amma baya bin Allah baya girmama manzan Allah baya bin manzan Allah baya kadaita Allah da bauta baya wa manzan Allah biyayya baya kyautata wa iyayensa baya sada zumunta baya rike amana baya sa duk ayyukan alheri baya yi to ya cinye rabansa na duniya a lahira shi mutsiyaci ne dan wuta za a saka shi kaga wannan yayi arziki a duniya amma kuma ya samu tsiya a lahira shi ma Allah ya tsare mu da irin wannan arzikin na uku shine wanda ya samu tsiya da fatara a duniya amma wannan tsiya da fatara ba ta raba shi da Allah ba da kyar za a ci da kyar za a sha amma kuma da ya ji an kira sallah yana cikin masallaci in ya ji ana aikin alheri zai halarci gurin in babansa ya kira shi zai amsa ya je ya masa biyayya in babansa haka zai mata biyayya ayyukan alheri duka ba sa wuce shi amma fa da kyar ake samun abin da za a ci rayuwar gata nan dai tsakanin mutuwa da rayuwa to haka ya rayu yana bautawa Allah har Allah ya ɗauki ransa da imani to ya gama tsiyarsa kenan ta duniya kaf da ya je lahira kuma sai a saka shi aljanna to wannan shine mai tsiya a duniya mai talauci a duniya mai fatara a duniya sannan kuma mai arzikin lahira to wannan da ɗan daɗi daɗi fa ka gani eh sannan na hudu shine mai arzikin duniya mai arzikin lahira wanda wanda Allah ya amsa addu'arsa ta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ya azurta shi da imani tsantsa yana girmama Allah yana bautawa Allah yana kwaɗayin rahaman Allah yana tsoron azabar Allah sannan yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kyautatawa iyayensa yana yin abin da Allah ya ɗora masa na wajibi haƙoƙin Allah da haƙoƙin jama'a duka yana bayarwa sannan ga shi Allah ta'ala ya bashi arzikin duniyan nan guda hudu ya bashi abun hawa mai lafiya ya bashi yalwataccen gida ya bashi mace ta gari ya bashi aboki na kwarai arba'un min sa'adatid duniya, baitun salih mar'atun Saliha. jarun salih markabun salih Allah ya baka abun hawa na kwarai ya baka mace ta kwarai a duniya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu saliha mace ta kwarai tana daga cikin arzikin duniya gida mai yalwa yana cikin arzikin duniya abun hawa mai lafiya yana cikin arzikin duniya abokai na kwarai waɗanda in kayi abin arziki za su yaba ma in kai abin tsiya za su gyara ma ba waɗanda za ka yi abin tsiya su shiru in kayi abin kuma arziki su zuga ka ba ba irin waɗannan ba to wannan zai samu arziki a duniya sannan kuma ya je samu arziki a lahira to wannan Allah ya sa ma a ciki kowa yana son arzikin duniya yayi da lahira shi talauci a jarabawa ne in ya zo sai a karɓa ba yadda za a yi amma in bai zo ba ba mai neman sa cikin addu'an da annabi ya koya mana da safe Allahumma inni a bika min al-kufri wal faƙari wa a'udhu bika min azabil ƙabari, la ilaha illa anta Allah ina neman ka tsare ni daga talauci da kafirci ka tsare ni daga azaban ƙabari, ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai kai kun wannan addu'a ce da ya kamata ana yin ta kafa uku da safa kafa uku da yamma to sai kaga Allah akalla dai a samu abin da za a kai baki ko ba a yi arziki irin mugun arzikin nan ba to in kai dukiya ɗayan uku ne kuma in ka samu dukiya ko ka kashe ta ko ta kashe ka ko ku ragas sai ka zaɓi ɗaya duk mai kuɗi ai haka ne yake faruwa akwai wanda Allah zai bashi iko ya kashe dukiyarsa akwai wanda kuma dukiyar za ta kashe shi shi akwai kuma wanda za su yi ragas su mutu tare to Allah ka ba mu dukiyar da za mu kashe ta ba wacce za ta kashe mu ko wacce za mu yi ragas ba ko mu kashe ta ta hanyar da Allah yake so to mai neman arziki kashi uku ne akwai mai nema yanzu yake nema sunansa muktasib idan ya tara sunansa alganiyu idan ya ci ya sha yayi kyauta sunansa asahiyu koli kolin arziki shine mutum ya zamo a sahiyu ya ci ya sha wani ma ya ci ya sha arzikinsa ya zama arziki cikakke shi ya azurta na kusa da shi ya azurta wannan shine gaya a cikin neman arziki kamar yadda mai neman karatu ma matakinsa uku ne in yana nema sunansa muta'allim in ya tara sunansa alim in yana bayarwa sunansa mu'allim to haka rayuwarka za ta kasance haka mutu ta ta'allam wa tu'allim wa tajma al-ilma shikenan ka zamo alim kenan to haka nan mai mulki kafin ya hau sunansa dan takara in ya hau sunansa executive ko honorable ko ko his excellency ko gashi nan dai in ya saukafa a a koma koma ake cewa ritaya ai ma'aikacin wannan wajen civil service ake samun ritaya ko to in ya sauka sai a ce tsohon ciyama ko tsohon gwamna ko tsohon shugaban ƙasa ko tsohon sanata ko tsohon ɗan majalisa na jiha ko na tarayya yanzu tsoho ne shi kenan duk da ka ji tsoho to akwai sabo yanzu wani ne kenan akai ko to haka duniya take to shi yasa aka ma wannan wa'azi cewa kakka damu da duniya wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta da rabanka a duniya wa ahsin ka kyautata wa mutane kama ahsana Allahu ilaika kama yadda kai ma Allah ya kyautata maka yayi maka arziki wala tabgil fasada kakka nemi barna fil ardi a ban ƙasa saboda kuɗin da Allah ya baka inna allaha tabbas Allah la yuhibbul mufsidina baya son mabarnata waɗanda za a yi musu ni'ima ta ilimi ko a yi musu ni'ima ta mulki ko ni'ima ta kuɗi su yi amfani da wannan wajen kangarewa Allah da bujire masa da saba masa na'am قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال إنما أوتيته سيتي كدي إنما أداة حصر وقصر كوكافة مكفوفة إن ما تدخل عليها فتكفها عن العمل وتزيل اختصاصها بالجملة الاسمية إنما أداة قصر للي كدي أوتيته أنبان ونن كديني على علم أبسا ونسني إنديدك يقولين إنا دواني تككين سني kalman inda a harshen larabci tana ɗaukan ma'ana biyu zarfu zaman ko zarfu makan ala hasbu ma tudafu ilayhi ba a mata irabi sai an ji inda aka raba ta in ce jalastu inda shajarati sai ka ce jalas fi'ilun madin mabani ala sukuni littisai littisalihi bitta'i almutaharrika والتاء المتحركة دمير متصل مبني على السكون مبني على الضم في محل رفع فائل التاء المتحركة فائل عند سكتش ظرف مكان مبني على الفتح لا محل له مبني على الفتح في محل نصب وهو مضاف الشجرة مضاف إليه أما أنك إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب سيزم كما ننظرف زمان سوى الغضب بيد لوكتش zai iya ɗauko tashi a kowane lokaci bai da guri sai dai zamani don ka tashi sai ka li'irabinta inda zarfu zaman mabanin alal fathi ko mansubun alal fathi الغضب مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره to da yace inna ma utituhu ala ilmin indi inda dinnan zamaniya ce ko makaniya yana nufin abu sa cancanta ta da ni mahallin kudin ne ko kuma cancanta ta da ilimin da wato nake da shi wajen neman kuɗi ma'ana ni ƙwararren masanin harkar business ne shi yasa na tara kuɗi ko kuma Allah ya ga na cancanci a bani shi yasa ya bani ko saboda ƙaunar da Allah yake min shi yasa ya bani wai ala ilmin indi bi sana'ati zahab saboda ƙwarewa ta akan sana'ar zinare kamar yadda Abu Salih ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas ko bi ridallahi anni saboda Allah ya yadda da ni shi yasa ya bani kuɗi kamar yadda malam ibnu zaid ya fassara ko ala khairin alimahu Allah ta'ala indi Allah ya ban wannan kuɗi ne saboda ya ga wani alheri tare da ni cewa zan amfana da shi kuma zan amfana. kamar yadda malam muqatil ya ce ko inna ma utituhu li fadli ilmi an bani wannan kuɗi ne saboda falala da nake da ita ta ilimi kamar yadda malam farra'u da malam zajjaj ya ce Idda a annahu utiya al-mal li ilmihi bit taurati yayi da'awan an bashi kuɗi ne wai saboda kwarewarsa a cikin sanin at-taura yana da ismun lahil a'zam ko kuma ala ilmin indi bi wujuhil makasib saboda kwarewa ta da hanyar tara kuɗi shi yasa Allah ya bani wannan kuɗi ba wai ha kawai na same su ba kun ji abin da yace inna ma utituhu ala ilmin indi Allah ta'ala ya ce awalam alam shin bai sani bane annanlaha cewa tabbas Allah ta'ala a halaka ya halakar min qablihi kafin zuwansa min kuruni na karnoni daban-daban Jam'uƙar sai a ce qurun khairul quruni qarni thumma allazina yalunahum khairun nasi ƙarni. man huwa ashaddu minhum quwwatan wanda ya fi shi tsananin ƙarfi wa akasaru jama'an kuma ya fi shi tattara dukiya Allah ce na halakar da wanda ya fi shi tsananin ƙarfi ya fi shi tattara dukiya wala yus'alu Allah ya ce ba ma an tambaya an zunubihimul mujrimuna ba an tambayan wato mujrimai bisa wato zunubinsu saboda yawan zunubin da fitowar fili ba ma ya bukatar sai an tambaye su ai da ganin wani baya bukatan tambaya saboda mutumin kirki mutumin kirki ne mutumin banza wanda ka gan shi dama shi kansa alama ce ta shi kansa address ne shi akan kansa unwan ne na shi waye ba sai ka sha wahala cewa waye wannan ba to shi yasa Allah ya ce ba ma sai an tambayi akan mujrimai ba ai la yusalu li yu'lama zalika min qablihim wa in su'ilu su'ala tawbihin ko da an tambaya tambaya ta kurastawa to ba sai an tambaya a kansu ba wa aw annal mala'ikata ta'rifuhum simahum mala'iku suna gane su da alamomin su fala tas'aluhum an dhunubihim ba ta tambayan su laifuffukan su kamar yadda malam mujahid yace aw yadkhuluna an-nar ghairi hisabin kai tsaye za su wuce wuta babu bincike kamar yadda malam katada yace malam suddiyu yace yu'azzabuna wa la yus'aluna an dhunubihim za a dandana musu azaba ba ma sai an tambaye su zunubin sa ba saboda yawan sa da fitowar sa fili ba ma su da aikin alherin da za a auna dama au a lahira kashi kashi biyar ne akwai wanda shi lada gare shi kawai ba shi da alhaki akwai wanda alhaki kawai gare shi bai da lada akwai wanda yana da lada yana da alhaki amma alhakin ya fi yawa Allah ya kiyaye kenan akwai wanda yana da lada yana da alhaki amma ladan ya fi yawa akwai wanda za a ɗora ladansa da alhakinsa sai ya zo kai ɗaya wanda muka yi bayaninsu a cikin tafsirin suratul araf wanda za a sa su a wani guri tsakanin wuta da aljanna su hango aljanna ga 'yan aljanna can suna ta cin abinci su hango wuta kuma ana jibga 'yan wuta in an juya fuska su ne su ce kai Allah ba ma san nan in an juya su ne su ce kai wallahi nan gurin kam da daɗi ina ma za a juya da mu to a ƙarshe dai za a nuna musu fa gafa iya aikin ku inda ya tsaye da ku sai rahama Allah ta sa a cika musu kuma su wuce aljanna to shine Allah ta'ala ya gaya mana na'am فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصادعون الله سبحانه وتعالى فخرج على قومه sai ya fito a bisa mutanensa fi zinatihi a cikin kawa da ado ana takama ana fankama ana jan riga a ƙasa ana faɗuwa ana ranka ya daɗe yallaɓai mm, masu garin kenan qala allazina yuriduna alhayata ad-dunya wanda suke nufin rayuwar duniya ba su san lahira ba da suka hango shi cikin kawa da ado malam an caba ado na duniya suka dinga cewa ya laita lana ya kai can ina ma muna da misla kwatankwacin ma'utiya nu irin abin da aka ba karunu tana ka ina ma wannan katuwar mota ta wace wannan suna jin daɗi kai baka san wahalar da yake sha a ciki ba kana cewa yana jin daɗi ana suna jin daɗi kai ina ma ni ne da waccan katuwar motar ina ma ni ne mai katon gidan nan kaga wani abin nan kaga wata shiga kuma yau da aka yi irin wannan masu matacciyar zuciya haka suke lissafa shi kullum baya fata Allah ya bashi dan Allah ya baku mu samu ne shi baya cewa Allah ya bayi sai dai yana tsaye yana cewa Allah ya baku mu samu eh innahu lazu hazzin azim suka ce lalle shi ma abocin rabo ne mai girma in ji masu san duniya fa suna cewa ka wannan an bashi rabo mai girma wa qala allazina utul ilma Allah ta'ala ya ce amma waɗanda aka ba su ilimi da aiki da ilimin sai suke gaya ma waɗancan masu fatan su zama ƙarunu wailakum kai can ku sawabullah ladan da Allah ya tanada wa waɗanda suka bi shi khairun shi ya fi alheri da tabbata liman amana ga wanda ya imani wa amila salihan kuma ya bi da aiki na kwarai wala yulqaha ba kowa ake bawa wannan fahimta din ba illa sabiruna sai masu haƙuri waɗanda suka jure suka haɗa haƙuri da tushensa guda uku as-sabaru 'alal ma'mur was-sabaru 'anil mahzur was-sabaru maqdur suka yarda da kaddara Allah suka ba Allah akan kaddararsa sannan suka nisanci saban Allah sannan suka yi haƙuri wajen bautar Allah to su ake ba wa irin wannan fahimtar ko kuma wannan ladan wala yulqaha ba kowa ake ba wa wannan wato ladan da aka faɗa ba illa sabiruna sai masu haƙuri wa bashir sabirin allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab su ake ba wannan to kun ga mutane uku ne a duniya duk ragowar mabiyan mutum uku nan ne ko dai malami da almajiransa ko shugaba da mabiyansa ko kuma mai kuɗi da ma'aikatansa duk inda kaga mutane suna yawa a duniya suna da alaka da ɗayan ukun nan ko kai almajirin wani malami ne ko kai yaron wani mai kuɗi ne ko kuma mabiyin wani mai mulki ne ko akwai wani da ya fita daban to ukun nan da suke sama in suka lalace to al'umma ta gama lalacewa idan malami ya lalace ya sauka daga kujerarsa ta ilimi ya zama maimakon shi da zai cewa mutane wailakun fawabullah ya zama shi ake cewa wailaka sawabullah shi malamin ake nuna ana ce masa tirda irin shigar da kai malami ya zauna akan kujerarsa ta ilimi mai mulki ya zauna akan kujerarsa ta mulki mai kuɗi ya zauna akan kujerarsa ta kuɗi sai a taimaka wa juna wajen gyara al'umma amma idan malami bai gamsu da kujerarsa ba ya sauka daga kujerarsa ya je gindin masu kuɗi suna jifansa da dan abin ƙashin miya ko je gindin masu mulki ana jefa masa ƙashin miya to sai ya zubar da ƙimar mutuncin iliminsa sai ya zubar da darajar karatunsa sai ya zama bai gaji annabawa ba ya zamo magajin annan baya bai gaji annabawa ba a cikin karatunsa to haka mai mulki adalci yana da kyau amma ga masu mulki ya fi kyau kyauta tana da kyau amma ga masu kuɗi ta fi kyau faɗar gaskiya tana da kyau amma ga malamai ta fi kyau to in aka samu shugaba mai adalci aka samu 'yan kasuwa masu kyauta aka samu malamai masu tsage gaskiya al'umma ta gyaru in ka ga al'umma ta lalace to ɗaya daga nan ko ɗaya gabanni ba sa adalci ko malamai sun take gaskiya wani a irin waƙan nan ta bakan damiya ana cewa za ga manya sun sau gaskiya malamai kuma sun take sani to irin wannan ne in aka ce an daina adalci a mulki masu kuɗi sun daina kyauta malamai sun daina faɗar gaskiya to al'umma ta shiga uku amma in malami zai faɗi gaskiya ko da daɗi ko ba daɗi ko a baka ko ka a baka ba wanda zai maka arziki kai ka fi kowa sanin Allah ma da zaka tsorata da wani don malami ya tsaya a kujerarsa ta ilimi ya cewa mai mulki yi adalci ya cewa mai kuɗi yi kyauta to sai ka gashi kuma sai a kimanta shi amma in ya sauka da kujerar ilimi to ta ruguje haka mai kuɗin ya zama marowaci to shikenan ba shi da amfani a cikin al'umma haka shugaban ya zama zalimi ba shi da shi ma kima a cikin al'umma to shine na'am فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون الله سبحانه وتعالى فخسفنا به sai muka kisfar da shi muka dammarar da shi muka danna shi a cikin ƙasa aka yi rami aka saka shi a cikin ƙasa da ransa wa bidarihi da ma gidan nasa al'arda muka shigar da su cikin ƙasa fama kana lahu min fi'atin ba shi da wata rindina ko bataliya ko gungun jama'a ko mabiyansa waɗanda suke cewa a dawo lafiya alhaji din na da za su taimake shi min lahi ba Allah ba wa ma kana tunda ko ba mai taimakonsa sai Allah to kuma wa ma kana min almuntasiri na baya cikin waɗanda Allah yake taimako ɗin kaga ya asara bi na farko ba mai taimakonsa sai Allah kuma shi bai cika sharaɗin da Allah zai taimake shi ba yayi babun nuhu kenan babu ciki babu waje ya saki wani Allah ya saki Allah ya kama wani Allah wani Allah ba zai taimake shi ba Allah kuma da zai taimake shi bai bi ka'idar da Allah yake taimakon waɗanda suka cika wannan ka'idar ba wa asbaha allazina tamannaw makanahu bil amsi sai waɗanda suka wato zama suna gurin suna fatan matsayinsa a jiya suka wayi gari ya kuluna suna cewa wai ka annallaha kenan abin kamar ya faru jiya ne sai kuma aka zo da safe ana tattaunawa shi yasa Allah ya amfani da kalman asbaha wanda tana cikin akawatu kana ko su ne su kana su asbaha amsa sara laisa bariha fati'a wanfakka duk suna cikin waɗannan idan da safe ne sai a ce asbaha da yamma a ce amsa in an wuna a ce zalla ko a ce bata in an kwana shi ne Allah ya ce suka wayi gari tamannau makanahu wa asbaha alladhina tamannaw makanahu waɗanda suka yi gurin matsayinsa suka wayi gari bil amsa ajiya da suna fata su zama karunu sai suka ga ƙasa ta cinye karunu kuma gidan karunu ya shige ƙasa suna yaquluna suna cewa wai ka annallah wai kalimatu ta'ajjub ismu fi'il al-mudari yadulla ala ta'ajjub wai kasan ko abin da muna cewa wai irin eh, abin mamaki kenan ana mamaki wai kaga su karuna an shige kasa masu fatan su zama karuna kuma sun ga an danna karuna a kasa ana wai ina ma jiya nake cewa jiya ina cewa Allah ya maida ni karuna kuma yau gashi ko mutum yana cewa wai ka annallaha suka ce tabbas Allah ta'ala yabsutur rizqa yana buɗe arzikin saliman ya sha'u ga wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayinsa wa ya kadiru kuma yana ƙuntatawa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wani kaga Allah ya yalwata masa shi fa da kuɗi da ilimi da mulki ba Allah yana ba da su bane dan yana son mutum sai dai in an baka ka nemi a soka da su in an baka karatu to yi amfani da karatun wajen faɗar gaskiya sai Allah ya soka in ya baka mulki yi adalci sai ya soka in ya baka kuɗi yi kyauta kai alheri ka taimaka addini sai Allah ya soka amma dan kana da su tsagwaran su kawai suna hannunka baka aiwatar da su ba ba za so ka badan su laula an manna Allahu anaina. laula harfin tina'in li wujudi laula an manna Allahu alaina in banda Allah ya mana ni'ima la khasafa bina da mu ma Allah ya haɗe da mu cikin wanda za a kisfe din gaba daya wai ka annahu la yuflihul kafirun tace tab hmm. ashe kafirai ba sa samun rabo kaga ashe duk kudin nan na karo ne ashe kudin banza kudin wofi ne tunda ba su amfane shi ba yanzu haka malamai suka ce har yanzu yana nan yana tafiya a cikin kasa bai kure ba tun daga ranar da aka danna shi a kasa kullum ana kara masa shibiri ɗaya kasa yake ta yi ya ta jaljalu ila yawmul qiyamati su Allah ya تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون الله تعالى تلك الدار الآخرة وچن itace gidan lahira ba irin wacce ƙarunu ya kama ta ya halaka ba tilka waccan da ake magana a kanta a ti ismu ishara mabanin alal kasri fi mahalli raf'in mubtada allamu lil bu'd مبنين على الكسر على السكون لا نجعلها جملة إليها في محل رفع خبر مبتدع نجعلها منا سنيا ونن جدان لاهرة للذين قوتن دا لا يريدون علوا في الأرض باسا نيمان فانكما دا تاكما دا نون إساء الدنيا ولا فسادا كما باسا نفم برناه a duniya wal ƙarshe karshe lil yana ga masu tsoron Allah shi yasa ga mutane suna addu'a Allah ka ba mu kyakkyawan karshe to shekul islam yace mutane a duniya kashi hudu ne akwai wanda shi barna kawai yake so baya son takama shi kawai je yayi barnarsa ba ma ya san takama da jirman kai da nuna isa shi barna ce kawai a gabansa to wannan ba zai sha ba akwai kuma wanda shi kuma girman kawai kai yake so baya san barnar shi ma bai sha ba akwai kuma wanda ya haɗa barna da girman kai wannan shi ya fi su fada cikin hatsari to wanda ya sha a cikin kashi hudun nan shine wanda babu manufar girman kai a rayuwarsa ko baya nufin barna shi kadai ne zai sha a cikin kashi hudun nan mai girman kai ba barna ba zai sha ba mai barna ba girman kai ba zai sha ba balle wanda ya haɗa girman kai da barna ya fi su halaka wanda ya sha shine wanda ba shi da barna ko ba shi da girman kai wani mutum ya zo ya samu manza Allah sallallahu alaihi wasallama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai girman kai kamar ƙwayar zarra ba shi ba aljanna sai ce to ya rasulallah ni mutum ne mai tsafta mai kwalliya dan gaye dan birni ina so in caba ado in kwalliya in goge takalmi na in goge rigata in matabula in karya kaulata in sa a gaban goshi me matsayin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal ce ya Allah Allah mai kwalliya Allah mai ado ne yana son kwalliya da tsafta wannan bai hana ka kai kwalliya kai tsafta ba walakin al-kibara batarul haqqi wa gamdun nas da ake kira girman kai shine kin karban gaskiya da wulakanta jama'a Allah ya ma kuɗi ko ya ma karatu ko ya ma ilimi ko ya baka mulki ka dinga wulakanta jama'a musamman kuma dama waɗannan da ya ga su canza abokai ba in mutum ya yi kuɗi ya ga abokan da aka taso tare kuma abokan kuɗin daban abokan da aka yi talauci da su daban zai canza abokan arziki su kuma abokan arziki ba sa dawama da abokan mulki za ga an kewaye mai mulki ana ta ziga shi amma da an ritaya ko an sauke shi ko an kore shi ko an yi juyin mulki kofa gidansa ba kowa sai mai gadinsa shi ma mai gadin albashin ya gaba isa gudu zai yi so abokanka da suka san ka suka yi mutunta ka tun kafin ka hau sarauta ko kafin ka hau mulki to ka jawo su a jiki su ne waɗanda sun san ka tun ba ka da shi ko ba ka da shi za su zauna tare da kai amma iya wanda aka haɗu a mulki duk wannan za ga buhu ana ta bin mutum ana wani kwakwantawa ana wani duk ƙarya ce ana wani wannan nokewa in an zo za a zo da ga duk ƙarya ce ana wani nan nokewa ana wani sai ka ga ana wani tafiya a hankali kamar an zo ma an ki zama a kan kujera da an yi sanar an sauke mutum shikenan ba wani gwamna ya je taro abin nan eh, eh, abuja ba aka sanar an soke shi kawai sai yan sojojin da suka yi marakiya kafin ya jiyo kawai sun danno sun ban shi sai mota ya aro ta mai da shi jihar su su ma ashe masu taki su ma ashe gwamna suke kujera suke karewa ba kai ba da aka sanar cewa an soke zaben jiha kaza shikenan kawai sai buhu ya ga an kwashe jiniyoyin an gudu yawa ya ce ina ke aka ai sun tafi sun tafi wajen abin sai mota ya ara ta kashi gida ba jiniya to kaga duk waɗannan abubuwan sai mutum ya gane masoyinsa na gaskiya ba waɗannan yan duk mijin iya baba bane to shine Allah ta'ala ya ce man jaa bil hasanati wanda yazo da kyakkyawa falahu khairun minha yana da mafi alherinta an fassara mafi alherin nata da man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati wanda yazo da mummuna kuma fala yujzal lazina amilu sayyiati ba a sakawa waɗanda suka aikata mummuna illa ma kanu ya'malun sai abinda suka kacance sun aikata ku duba falala Allah da adalcinsa da rahamarsa da jin kansa kyakkyawa ɗaya sai a maida ita goma mummuna ɗaya ɗaya ce to amma abin mamaki ya ake yi har a samu kyakkyawa mummuna tafi ta yawa mala'ikan da ke rubuta maka kyakkyawa yanzu ka ɗau naira goma ka bayar sai rubuta ɗari in ka bada naira dubu sai rubuta dubu goma in ka ciyar da mai azumi mutum ɗaya sai rubuta ma kayi wani azumin an kuma kai alhaki ɗaya sai a rubuta ɗaya tak alhaki ɗaya ne to ɗaya za a rubuta shi kwalada goma ake ninkawa amma abun mamaki ya ake yi ɗaya yake taruwa har ya fi ɗari ya fi goma goma saboda wani kafin ya aiki ɗayan nan ya yi mai ɗaya ɗin can guda ɗari sai ya yi laifi laifi ɗaya ɗari kafin ya yi ɗayan da za a rubuta masa goma to shi yasa ake samun wannan kaga kenan asara ta tabbata ga wanda ya bari ɗaya ta rinjayi goma gomansa نعم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين الله سبحانه وتعالى إن الذي تبس الله تعالى wanda faraba alaikal qur'ana ya saukar maka da alqur'ani malamai sun yi kauli uku akan ma'anan faraba, wasu ka ce ai faraba alayka al'amala bil qur'ani wanda ya wajabta maka aiki da alqur'ani kamar da mala ata'u ibn abi rabah da mala ibn qutayba suka ce ko kuma allazi a'taka alqur'ana wanda ya baka alqur'anin nan kamar da malam mujahid ce, ko anzala alaikal alqur'ana wanda ya saukan maka da alqur'anin nan kamar da malam muqatil da malam farra'u da abu ubaida suka ce laraduka ila ma'at shi mai mai da kai ne zuwa ga makomarka ta tashin alkiyama ko makomarka ta kabari ko makomarka ta mutuwa ko makomarka ta garin makka yadda aka fito da kai Allah zai mai da kai an ce lokacin da suka shiga kogon saur. da sayyidina abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallama da dare yayi sai ya fito yake kallon maka to yanzu ga garin nan a nan aka haife ni a nan na girma a nan aka yi min wayi shekara goma sha uku wai yau ni ne na shiga kogo nake buya za a kashe kuma gashi zan bar garin shine Allah yake masa alkawari zan dawo da kai maka danka maka a hannunka gaba daya kai hakuri shine an fassara duk waɗannan fasarorin da wannan ma'anan lara duka ila Ƙun rabbi a'lamu ce Allah ta'ala shine mafi sani ko shine masani man a bilhu huda wanda ya zo da shirya wa man huwa fi dalalin mubin da wanda yake cikin bata bayyananne mun ce akan faɗi wannan ne don a jawo hankalin abokin tattaunawa ya yarda a tattauna da shi ko da kana kan gaskiya ka san abokin tattaunawanka ba kan gaskiya yake ba sai ka ce to zo mu tattauna mai yiwa an gaskiya ta bayyana daga gare kan ɗauka in ta bayyana daga gare ni ka ɗauka to zai fi jin daɗi da ka ce to kai ni ne fa akan shirya kai kuma akan ɓata ka to zo mu tattauna ba ka ga ba tattauna kenan so da ya san duk abin da ya kawo ba za ka yadda ba kai ma duk abin da ka kawo ba zai yadda ba saboda haka sai a samun daidaitawa to shi yasa ake saukar da abokin tattauna irin wannan masaukin wa inna au iyyakum la ala hudan au fi mubin na'am wa ma kunta tarju Allah ta'ala ya ce kafin a saukan maka da alkur'ani baka kasance kana fatan an yulqa ilaikal kitabu a sakko maka da alkur'ani zuwa gare ka ba illa rahmatan min rabbik face wannan annabta da manzanci da wannan daraja rahama ce kawai daga wajen Allah ya baka kafin a baka ai baka zaci za a baka ba sai da aka baka kawai kaga kai ma ka zama haka to daraja ce Allahu yastafi minan mala'ikatu rusulan wa minan nas Allahu ya alamu haisu yaj'alu risalatahu Allah shi ya san inda yake sauke manzancinsa inna Allah hastafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin Allah shi yake zaben manzo ba takara ake tsayawa a ce to jama'a buga fasta masu takarar manzanci su tsaya wanda ya ci ya zama manzo ba a'a manzanci kawai Allah ne yake zaɓe ya naɗa in kun biyu ya sa ku aljanna in kun ke sa ku a wuta falata kunanna Allah ya ce don haka kada ka kuskura ka kasance bahiran mai taimako lil kafiri ga kafirai tunda Allah ya maka wannan ni'ima to ka tsaya akan musuluncin nan kakka taimakawa waɗanda suke kafirai wajen kafircinsu ko kuma akan musulmi na'am ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هادف إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya wa annabi darajarsa da matsayinsa da ƙimarsa cewa shi manzo ne, shi annabi ne, shi ulul azumi ne shi ne shugaban manzannin Allah duk halitta Allah ba mai daraja kamarsa sa to sai Allah kuma yake ce masa hani da yace fala takunanna kakka kuskura ka kasance zahiran lil kafirina aka sa masa lamut tawkid aka sa nunut tawkid a gani allamu huna harfu wa jazmin mabaniin ala sukuni la mahalla lahu min al i'rab takunanna fi'lun mudari'un mabanin ala al fathi bi nuni taukidi as-saqila fi mahalli jazmin bila nahiya. Hmm. Walfailu da fa'il ta mustatir taqdiruhu anta zahiran halata kaun na. lil kar ka kuskura ka kasance mai taimakon kafirai sai ce wala yasuddunaka kada kuma su toshe ka kada su bambanke ka an ayatin lahi barin ayoyin Allah a shar'iyya wal hmm. kai amfani da ayoyin Allah a shar'iyya wajen bunsa kai amfani da ayatullah alkauniya wajen sanin girman Allah yadda zaka bauta masa kakkai shishigi a cikin ayoyin Allah duka biyu ba'da iz unzilat ilayka bayan an saukan maka da ayoyin to kada wani ya hana ka kuma bin su wada'u kuma kai kira ila rabbika zuwa ga Allah ka. wada'u ila rabbik fasda'a bima Umar. wal hadhihi sabili ad'u ila Allah wannan tafarki na ne ina kira zuwa ga Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah kai kira zuwa ga Allah kawai ba zuwa ga kanka ba wala takunanna kada ka kasance minal mushriki na cikin masu hada Allah da abokin tarayya kun ga munin shirka Allah ya ce kakka kuskura ka kasance cikin masu aikata shirka saboda Allah baya yafewa wanda ya mutu yana shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida wala tad'u ma Allah ilahan akhar kada ka kira wani abin bauta daban tare da Allah ka kira Allah shi kadai ka bauta masa shi kadai addu'a nan yana nufin ko do du'a'u ibada ko du'a'u mas'ala ko in zaka roki bukata ka ce ya Allah biya min ta. in kuma bauta zaka yi to ka bauta Allah shi kadai in roko zaka yi ka roki Allah shi kadai shine ma'anan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu gare ka kadai nake bauta gare ka kadai nake neman taimako saboda akwai waɗanda mutane sun kasu dangane ga wannan aya akwai wanda baya bautawa Allah baya neman taimakon Allah akwai wanda yana bautawa Allah amma in neman taimako zo sai tafi gidan bokaye akwai kuma wanda shi kuma yana neman taimakon Allah in bukata ta tayi sai ya zo masallaci ya faɗa a biya a roƙa masa Allah amma ko baya bautawa Allah akwai kuma wanda yana bautawa Allah kuma in neman taimakon sa ya tashi wajen Allah kawai yake zuwa sai ya amfani da hanyoyin da Allah zai biya bukata musamman taimakawa marasa shi to Allah ya ce to ka kasance cikin masu bautawa Allah kawai kada ka zama masu kiran wani Allah tare da Allah ma'ana kakkai shirka kenan la ilaha illa huwa ba wanda i cancanci abota mar da gaskiya sai Allah shi kadai kullu shay'in duk wani aiki halikun fatacce ne illa wajahu sai wanda aka yi shi don fuskar Allah kawai duk wani aiki batacce ne sai wanda aka yi shi saboda Allah mana duk aikin da babu ikhlasi a ciki Allah ba zai karba ba sai an samu mutaba'a da ikhlasi shi ne fassara ta farko da aka yi ma wannan aya ko kullu shay'in duk wani abu ba maganan aiki ake ba kenan ya zama shay'un mahsus kenan duk wani abu mai rai halikun halakakke ne ma'ana zai mutu illa wajahu sai sai a fuskar Allah subhanahu wataala Allah kadai ne ba zai halaka ba dan shi yake halakawa kuma ya za ya shiga cikin wanda za a halaka lahul hukumu hukunci ya tabbata ga Allah shi kadai shi yasa yi taqdimu ma haqquhu ta'khir li yufid at-takhsis wal hasara al hukmu shine mubtada muakhar lahu kuma khabarun muqaddam wa taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu takhsis ma'ana hukunci na Allah ne kadai kauni da shar'i wa ilaihi turja'una kuma gare shi shi kadai za a mai da ku ya muku hisabi man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu wanda ya ga alheri to ya gode wa Allah da Allah ya masa muwafaka ya aikata alkhairi wanda ya ga kuma wani wannan to ya san cewa bai cuci kowa ba sai kansa kullu nafsin za'iqatul maut kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zal jalali wal ikram to nan shine karshen wannan sura mai aya 88 suratul qasasi abinda muka karanta a cikinta na rahama da jin kai Allah ya samu a ciki abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana ayoyin da suke faɗar rahama Allah ya sa mu samu rahamar wanda suke magana akan azaba Allah ya tsare mu akwai kira a karshe da zami zuwa ga mahukunta na wannan jiha game da samun yawan matsaloli da ake samu na hatsarurruka wanda rayuka suke ta tafiya sakamakon haka yana daga cikin abin da ya kamata a yi wa wannan al'umma ta wannan jiha shine a yi ɗayan abubuwa guda uku ko dai a yi bypass wanda manyan motocin da suke rikitowa birki jama'a suke ta kashe mutane ya zama suna ana dabaitin ɗinsu suna kewayawa ta bayan gari domin samun sauƙin irin yadda kullum mota ta kubuce sai ka ji ta danna mutane na ɗaya kenan na biyu ko kuma 'yan majalisa su yi doka wacce za ta hanya manyan motoci shigowa da rana kamar yadda mu yanzu a jihar kano manyan motocin nan baka ganin su da rana irin motocin mangal da suke ɗauko kaya daga nijar za su taru sai kamar sha biyun dare kowa ya tashi sai su ta shigowa har zuwa karfe ukun dare in suka shigo ba za su fita ba suna nan a cikin kasuwanni ana sauke musu lodi gobe da daddare kuma waɗanda za su fita su kuma karfe ɗayan dare a lokacin su kuma waɗancan suna shigowa da kaya kaga lokacin ba kowa a kan hanya ko fada za su sai dai su je su fada can amma ba cikin jama'a ba amma gari irin wannan gari mai dandazon jama'a mai albarkan mutane a ce motoci suna kecewa suna dannowa cikin gari suna ta kakkashe mutane wannan wato abu ne da ya kamata a yi duba a kansa sosai kuma a yi wa wannan ɗayan guda biyun yan majalisa su bil su proposal din bil a bayar da shi a matsayin a yi doka na cewa motoci su dinga tsayawa su taru a bayan gari wanda suka kawo kaya a yi musu tasharsa a can su tsaya in dare ya yi kafa ta ɗauke to sai su gangaro su zo kasuwanni da daddare sai a sauke kaya ɗin wannan shi zai fi sauki ko kuma a din ɗinsu ta bypass ko da bypass ɗin da na gwamnatin tarayya ne gwamnatin jihohi suna yin aikin gwamnatin tarayya in ba ta yi kuma biya su kuɗin su domin su suka fi sanin bukatan al'umma akwai jihohin da ayyuka ne na gwamnatin tarayya amma su suka yi da kuɗin da aka aiko musu na jama'a saboda bukatan da jama'an suke irin wannan ko kuma ai tashoshi irin na bayan gari yanda manyan matocin shine option na uku ai tashoshi a bayan gari yadda duk wata babban mota da ta kawo kaya irin waɗannan matocin abubuwa uku ne yake faruwa a kansu na ɗaya wasu motocin sun tsufa ba su da birki ga kuma garin na in ka shigo gaba ɗayansa gangara ne yana cikin rami na biyu wani direban ya daɗe yana tuki ya gaji yana jin bacci na uku wata mota fa ba ta da birki ana tafiya ne ana sa tara bodi ana tare ta haka fa zaka ga wata mota tana tafiya don suka keto irin wannan wani ya gaji yana jin bacci wani mota ta tsufa shine zaka ga sun je sun daddana mutane ana ta samun asarar rayuka kusan ya zama ma kamar ruwan dare so da haka in aka yi wannan na uku wanda shi yafi wahala ko dai ai bypass yadda motocin nan za su a dinga din su ta bayan gari su kewayo yadda za su shiga cikin kasuwanni a lokacin koma kai ya kubuce musu daji za su yi ba kan jama'a za su danna mutane ba daga an yi asarar dukiya kuma an yi asarar rayuka ko kuma a yi doka su daina shigowa da rana lokacin da jama'a suke zirga-zirga sai kafa ta ɗauke sai su zo da daddare su masu sauke lodin za su iya saukewa ko motocin sun shiga da daddare za a iya sauke lodin da safe in dare ya kuma yi kuma sai su yi kwana karfe ɗayan dare ba kowa shi sa muna bacci da daddare za ka ji a Kano karan motoci ne da daddare kawai suna ta fita ba kowa wanda za su take to wannan shi ma zai sauƙaƙa ko na ukun ne a yi tashar su a bayan gari ya zama cewa ƙananan motoci su su dinga sauke lodi a manya-manyan su to a bayan gari ƙananan motoci kuma su dinga zuwa suna ɗaukowa suna shigowa da shi cikin gari don aka yi ɗayan wannan a wannan kira ne muke yi na ga mahukunta da su duba wannan al'amari domin abin ya yawa kullum ana ta samun rasuwan rayuka mota waccan ta zo ta danna jama'a wannan ta yi kaza kusan ya zama ruwan dare a wannan jiha mai albarka wanda Allah ya azurta ta da kasuwanci ya azurta ta da yawan jama'a kuma ya azurta ta da gari ne wanda mutane suke dandazo da yawa dan du'a arewacin nan ba wato ba jihar da nake kwatanta ta da wato yawan jama'a da zirga-zirga in banda Kano kamar Gombe to kaga guri ne na 'yan kasuwa ana yawan shige da fice duk sanda mota ta kubuce kafin a ce kaza kaza kaza sai ga rayuka da yawa an yi asarar su don haka muna kira da murya babba zuwa ga wa mahukunta akan wannan wato abu muna fata kuma Allah ya ba su ikon ji da aiwatarwa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk suna cewa malam ya azumin mace da take da ciki sai wani ruwa ya rika fito mata ta gaba wannan ruwa ba zai hana ta yin azumi ba abinda zai hana ta yin azumi kawai shine idan jini yana fita in jini ta tabbatar na haihuwa ne na zuwan haihuwa ne shi ma ba na cuta ba to wannan shine za ta kame gabarin yin azumi sai ta rama bayan sallah amma wani ruwa faya da suke cewa wanda yake fita musu ko zaki ko meye wannan sai dai ta dinga yin tsarki kawai tana wanke shi amma ba zai hana ta yin azumi ba azumin rajab azumin rajab ana yin sa ne kamar yadda ake azumin kowane wata ko alhamis ko litinin ko kuma ya azumin annabi dauda sha ɗaya sha abin nan azumin annabi dauda ka yau ka sha gobe ka yau ka sha gobe yadda kake a kowane wata ko kuma wato kai azumin sha uku sha hudu sha biyar ga kowane wata yadda aka saba amma keɓance wata ibada bayan wannan da ta tabbata a cikin wanzanni a cikin watanni wannan bai tabbata ba kamar yadda alhafiz ibn hajar asqalani ya faɗa a cikin littafinsa mai suna tabayyinul ajab fi ma warada fi fadli rajab ya ce babu wata ibada keɓantacciya bayan ibada amma da ake a kowane wata wacce ta zo kuma a yi ta a cikin watan rajab ta musamman malamin wannan tambaya yana cewa yana cikin damuwa ne dangane da niyan azumi ne. ita shi bai sa an ga wata ba sai da asuba aka tashi shi aka gaya masa an ga wata to rashin kwana da bai yi da niyya zuwa asuba ba ya hana azumin sai zama ya hana shi samun wannan niyya na azumi ko yana da shi sannan kuma me matsayin azumin shi ai azumin da ba a kwana da niyyarsa ba na farilla babu shi mallam yubayyitu siyama fala saumala wanda bai kwana da niyyar azumi tun da kafin alfijir ya keto yana da yaqini zai azumi to na farilla shine yake da wannan sharadin da na nafila ne kawai gari baka ci komai ba sai aka ce ba abinci kace ina azumi shi ana iya niyyarsa da rana in ba ci komai ba amma na farilla dole sai an kwana da niyyarsa da daddare tunda yanzu baka kwana da niyyarsa ba baka da azumin wannan rana ana bin ka kwaya daya bayan sallah sai karama ah, kafin alfijir ya keto kuma ai lokacin azumin kenan ai in kafin alfijir ya keto ai ne bayani in kafin alfijir ya keto aka gaya maka an ga wata ka dauniya shikenan amma idan baka samu labari ba sai da alfijir ya keto kaga baka dauko niyya ba tunda kafin alfijir ya keto to baka da wannan azumin sai karama daya malam sai addu'o'i amma ko ta addu'a ta musamman dangane da wani yaro da ɗaruruwan da ake yi ruwa ya tafi da shi kan sun ce suna ta nema har yanzu ne suna bin sawu babu labarin shi shi ne suke neman malamin su addu'a Allah ya sa gari su za su to yan uwa da suke kawo suka suna kawo zakka kuɗi ga wannan kwamiti kamar wanda ya kawo dubu hamsin yanzu da waɗanda suka kawo alƙur'anai da wanda suke ta kawo butoci da sauran ayyuka da aka saba muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi kuma kamar mai shina muna da kwamiti na marayu karkashin wannan kwamiti na da'awa wanda kuma a cikin wannan wata suna yin ayyuka na taimakawa iyayen marayu da kayan abinci to kamar yadda aka saba waccan shekara mun raba hatsi an raba shinkafa da gero da masara to wannan ma ana kira ga jama'a da su yunkura akwai wani bajinta da wani dan kabu-kabiye waccan a shekara din ya ɗauko balan ɗinsa na sati guda ya ce a ciyar da wani maraya to wannan dai ko ba mu san shi ba dai muna fata yanzu ya samu ci gaba da yawa domin aikin da ya ba karami ba ne ko muna fata Allah ya amsa masa ya buɗe masa idan babur ɗin da yake tuka nasa ne Allah ya ƙara masa wani in aro yake ko haya yake Allah ya mallaka man nasa har ya zama ya zama ogan masu jan baburan sai dai a dinga kawo masa balance sannan 'yan saun gaba na bangaren kudu wanne ne a kudu ne ne yan tsawon gaba bangaren kudu da na tsakiya waccan shekara ko wanda suka kawo atamfofi guda biyar ban san ko na wani bangare ba ne suka kawo atamfofi guda biyar suka ce a bawa waɗanda suka musulunta to yanzu ma an buɗe ƙofa da masu kallo na nan tsakiya da na bangaren nan ina kenan arewa da bangaren kudu sai mu ga wannan shekarar kuma kowa me zai yi domin fa fi zalika fasil mutanafisun aikin alheri a wannan watan ba a takaita shi dan baka san wanne Allah zai karba ba so da haka ko dinki kai kala biyu ka kawo kace a duba cikin marayin nan ko marasa shi ga kala ɗaya a bashi ya sa ni ma na yi nawa alheri Allah ya amsa mun sai yawa kaga Allah ya amsa kuma ya baka lada mai yawa da haka muna dai kira ga kofa tana nan buɗe ga duk wani abu da za a kawo na taimako ko na gudunmawa don a sadar da shi ga masu bukata kofa tana buɗe kuma 'yan kwamiti suna ci gaba da yin aikinsu Allah ya saka musu da alkhairi akwai masu neman addu'a game da larurorin rashin lafiya iri daban-daban Allah ta'ala iyaye musu akwai masu neman haihuwa Allah ta'ala ya sa su Allah ya ba su 'ya'ya na kwarai akwai masu ciki Allah ya sa su haihu lafiya akwai masu neman aiki Allah ya ba su aiki akwai masu neman aure maza da mata muna fata Allah ya amsa addu'an mu a kansu, amma wata ta zo ta ce ita fa shekara kusan biyar kenan tana rubutowa ita har yanzu ba amsha addu'a ta ba to ya za yi kenan kai kana addu'a Allah ya baka mace ta kwarai ga wata tana addu'a Allah ya bata miji na kwarai kai ka ce ba amsa addu'a mu ba ita ta ce ba amsa addu'an mu ba yanzu ya za yi kenan sai ya rubuto satifiket din neman aure zuwa ga ciyaman na kwamitin da'awa ya rubuto sunansa da unguwarsu da tsawonsa da nauyinsa a sikeli da abin da yake samu da takardar da yake ɗauke da ita ta ilimi ta karatu da shi mai haƙuri ne ko mai faɗa ne sannan nawa yake samu nawa gare shi wani irin karatu ya wace sana'a yake yanzu E, aya nawa ya haddace hadisi nawa ya haddace da sauransu sai ya rubuto to sai mu duba mu ga ita ma kuma ta rubuto mu ga in mun ga sun dace za a iya hada su to sai mu hada su ni zan biya sadakin auren ku to da an kashe an kashe wannan maganar kakka sake rubuto mana kakka sake rubuto mana guda ɗaya ne a kawai masu zuwa intabiyu sun ce za su je interview a roƙa musu Allah ta'ala ya sa samu nasara a wajen interview ɗin da za a yi musu da wanda suke ɗalibai ne za su jarabawa suke so a roƙa musu Allah ya sa su samu nasara a wajen jarabawa domin a roƙa musu Allah ya ba su nasara da na wanda suke cikin damuwa na bashi da wanda suke cikin gidajen haya muna fata Allah ta'ala iyaye musu ya mallaka musu su ma arziki na kashin kansu akwai wanda suke neman haddar Qur'ani Allah ya ba su fahimta da haddacewa akwai masu neman ilimi da arziki Allah ta'ala ya amsa musu akwai masu neman addu'a ga mahaifansu da suka rasu to Allah ya musu rahama Allah ya sa sun huta Allah ya sa rayuwarsu ta amfane su akwai kuma wanda suke da ƴaƴa suke so a roka musu Allah ya sa su zama masu albarka akwai wanda suke da kangararrun ƴaƴa suke so a roƙa musu Allah ta'ala ya sa su zama na ƙwarai. akwai masu neman addu'a game da batan kuɗi handset da abubuwa irin wannan muna fata Allah subhanahu ta'ala ya mayan musu da alkhairi da sauran bukatu Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wancan yaro da aka ce ruwa ya tafi da shi ko ana zaton ruwa ya tafi da shi in ba ruwan ne ya tafi da shi ba Allah ya sa a ganshi in kuma ruwan ne ya tafi da shi to Allah ta'ala inda sauran shan ruwa Allah ta'ala ya sa a ganshi da ransa in kuma ya rasu to Allah ta'ala ya sa a gagawarsa da wuri muna fata kuma Allah ya ba iyayen hakuri da kuma juriya haka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk